والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله za mu tashi wato karatun mu na sahihul bukhari wanda muna cikin kitabu zakati za mu tashi babu zakatul wariki na'am bismillah babu zakatul na'am cewa babu zakatul wariƙi babi kenan akan zakka ta azurfa حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج take cewa ya karɓo hadisin daga babban malamin shine Abdullahi bin Yusuf a tunisi wanda shi abdullahi bin yusufa yana daga cikin manya-manyan shehunan imamul buhari wanda sun ce a gurin sama ya karɓi mwadda ta imam malik to kuma ya ɗaga hadisin zuwa shi kuma ya karɓa daga maliku allah ya ƙara musu yadda shi kuma daga amri ɗan yahayar mazini shi kuma daga babansa shine yahayar almazini ɗin yake cewa daga abu sa'idin al-khudiri radiyallahu anhu yake cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa fi ma duna hamsi zaudin sadaqatun min al-ibli babu zakka a cikin abin da yake ƙasa da raƙumi biyar garken raƙumi biyar abin da yake ƙasa daga garkin raƙumi biyar to babu zakka a cikinsa na'am ya ce haka nan babu zakka a cikin abin da bai kai wato ukiya ukiya biyar ba shi ma wannan babu zakka a cikinsa na'am duk ukiya ɗaya kaga tana ɗaukan dirhami arba'in kenan kaga arba'in sau biyar zai zama ɗari biyu kenan kanan to kaga wato abin da bai kai dirhami biyu ba ko kimarsa na kuɗi to wannan babu zaka a cikinsa sai ya kai kimar wato dirhami dirhami biyu ya kuwa in kuma dinari ne shi kuma dinari 20 na'am ya fi ma babu zaka a cikin abin da bai kai ausiki shi kuma ausiki biyar ba bangaren kayan abinci kenan yawa abin da bai kai ausiki biyar ba shi kuma babu zakka a cikinsa shi ne ya kama wato sa'i 300 kenan ko yawa duk ausiki ɗaya yana ɗaukan daidai da sa'i 60 kenan kaga in ka da so biyar ya zama sa'i sa'i 300 kenan to sai mutum ya zama ya noma abin abin da ya kai wannan wato ausiki ausiki biyar shine sa'i 300 to shine zakata ta wajaba a kansa yawwa daga nan kuma abin da ya sama yawwa shine zai ba da ushiri idan ya zama an yi shi da an yi ban ruwan an yi wa ita gona hidima da ruwan sama da ruwan sama amma ya zama shi ya ɗawainiya ya yi ɗawainiya gurin yin amfani da gurin raya ita nomar to kaga suka ce zai ba da nisfin ushiri na'am kaga a cikin wannan hadisin ya faɗa abubuwan da zakka take cikinsu dama ya faɗa ya ce ita zakka tana waje ba ne filan aini walharsi harsi wal yawa a cikin tsabar kuɗi da kuma abin da ya shafi kayan abinci wanda aka shuka wanda shari'a ta haddade su da an san su sai kuma abin da ya shafi wato dabbobi yawa shine kamar dangin awaki da tumaki da kuma raƙuma da kuma shanu na'am حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يجي تو ya ji shugaba صلى الله عليه وسلم بهذا ده wannan dai hadisin da muka kawo a sama na Abu Sa'id al-Khudri illa cewa shi hadisin na sama ya karbe shi ne gurin Abdullah bin Yusufa ta hanyar sai ya karba ta hanyar imam malik yawa a shi kuma wannan ruwaya ta biyu sai ya karbe shi ta hannun muhammad bin al-musanna shi kuma daga daga abdulwahabi shi kuma abdulwahabi sai ya karba daga yahya bin sa'id shi kuma daga amru shi amru bin yahya mazini din na'am na'am eh shi ma ba sosai kuwa ƙarinin su ne hmm. babu la'audi fi zakati na'am na'am bin abdulmajid ba na'am shi ne muje babu la'audi fi zakati babi kenan halaccin wato kayayyaki kamar irin su tufafi da sauransu fi zakati a cikin sha'anin zakka yawa halaccinsu shin ya halatta a cikin zakka a ba da kayayyaki kamar irin su kayan amfani haka wanda ba kuɗi ba a maimakon wa'annan a maimakon su kamar kima ta kuɗi ko kuma a maimakon kayan abinci da za a bayar na muje ya ce na muje ɗawusu ibn kaisana kenan ya faɗa wanda shi ɗawusu ɗan kai sani yana daga cikin manya-manyan wato tabi'ai wanda kamar yadda aka sani ya karɓa daga zaid bin sabit da sai da aisha da abu huraira da ibn abbas da irinsu abdullahi ibn umara da sauransu ma daga cikin sahabbai kuma yana daga cikin wanda ya yawaita ruwaya da gurin abdullahi dan abbas to shi ɗawusu yake cewa kala mu'azun mu'azu bin jabalin ya faɗa li ahalil yamani ga ma'abota yaman wanda an sani shi sai sayyidina mu'adu dan jabal yana daga cikin wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa yama na'am tuni bi ardin thiyabin khamisin aw labisin istadaqat makana shi'ir wa yace mu'adu dan jabal ya gaya wa su mutanen yaman yake cewa ituni ku zo min da wasu da wasu kayayyaki sai ya ce mai siyabin zai zama kamar badali kenan daga arba din ya ce su ne kamar tafafi hamisin da kuma irin riguna haka ko bargo aulabisin ko kuma abubuwan da suke ababen ɗaurawa ya ce ku zo min da su a cikin sha'anin zakakku da za ku bani a maimakon sha'ir alkamar sha'ir wazzurrati da kuma ita dawa na kayan abinci da za ku bani to ku zo min da wa'annan tufafin wa'annan kayayyaki ya ce domin shi ne mafi sauƙi a gare ku ya ce kuma wannan shi wa huwa khairun shi ne ya fi alkhairi ma'ana ya fi tausasawa ya fi tausasawa ya fi dacewa gurin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin wanda suke cikin madina ya ce to kaga nan wajen shi nan kaga imamul bukhari ya kawo wannan hadisin kamar yana nuna halaccin za a iya karɓan wasu kayayyaki maimakon in kayan abinci za a karba in ana ganin tun da damun ita zakka ana ba da ita ne domin a toshe wa talakawa bukatarsu abin da ya dame su a basu yawa dama ita zakka ana karba ne da gurin mawadata wato raddu ala ihim za a mai ta gurin talakawansu saboda haka sai ake ganin wannan sun fi bukatar wannan to shi ma Muhammadu Buhari kawo wannan ta'aliki da na sai na ma'azu su kaga kamar ya nuna halaccin yin haka a gurinsa kenan duk da cewa a gurin malamai da yawa suna ganin haka ba za a yi ba amma kaga a nan wajen sai imamu shi imamu Buhari sai ya dace da mazhaba ta Abu Hanifa duk da yawa a cikin masailu za ga yana sassaba wa Abu Hanifa to amma nan wajen kaga sai ya dace da mazhabar Abu Hanifa wadda wannan ita ce mazhaba ta Abu Hanifa yana ganin shi za a iya ba da kima ga abin da za a bayar a ga an fi bukatar wani abu to za a iya ba da kimar wannan abin shi abu hanifa yana ganin za a yi haka wasu kuma a suna ganin a'a ba wai sun ba da ƙimar bane su mutanen yama bacin ya karɓi zakan ne ta zo hannunsa to kuma sai caccanja ta da wayannan kayayyakin ba a gurin wanda su suka ba da ba yawwa kamar wannan misali zakka alkama zai bayar ya ba da zakka alkama to sai je gurin wani kuma sai yi musanya da shi ya ba shi wani abin wanda zai fi masa sauƙi wajen ɗaukowa da kuma su waɗanda su suka fi bukata wanda za a kawo ɗin ga abin da suka fi bukata na'am duk da cewa kuma shi ɗawusu malamai sun ce bai haɗu da shi sai da na mu'azu ba wanda suna ganin kama akwai in kitsayi a nan wajen yawwa to amma kawo da imamul bukhari ya yi to ka ya nuna dai wato <clears throat> akwai abu mai karfafa ita ita wannan ruwayar na'am muje ya ce shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce wa amma khalidun ta basa a zara'ahu wa atudahu fi sabilillahi yake cewa amma shi khalidu dan walidu ya hufustar da sulakunsa ne wa atudahu da kayayyakinsa wanda ya tanada na yaƙi da irin dabbobinsa da ya tanadi saboda yaƙi shi ya hubustar da su ne fi sabilillahi a cikin ɗaukaka addinin Allah yawwa kaga nan wajen ya kawo shi saboda daman babi ne yi shi babul ardi fi zakati yawwa kaga su nan kayakin da ya tanada na yaƙi a ko dokuna a ciki da sauransu inda misali bai hubustar da su ba kaga zai ba da su zakka kenan ko to kaga sai imamul bukhari yake ganin cewa ashe wannan ya nuna za a iya bada kamar arbu kamar wasu kayayyaki a cikin zakka kamar shine abin da wannan ike nuna kenan ka duba shi tarjama ta babu ta babin hubusi ba na'am ya hubustar da su wayannan kayayyakin nasu a cikin ɗauka addinin Allah shi yasa bai ba da zakkarsu ba na'am muje wato shi hubusin nan kusan zan ga mu kamar a nan wajen jama'a ba su ba shi muhimmanci ba kuma abu ne wanda yake mai mutukar muhimmanci yin hubusi abinka ne naka ne ka ba wa allah shi ka hubustar da shi don amfanin al'umman musulmi ko don amfanin wasu wanda suke mabukata ka ba da shi ya zama babu gado a gurinka wannan ba karamin abu ne wanda yake mai muhimmanci ba kuma zai janyo wa mutum yardar Allah amma yawanci za ga munan a irin kasashen mu nan wajen sai ka ga yawanci sai manyan malamai na za ga suna kula da sha'anin hubusi yawa shi ne za ga ko mutum ko littattafansa ko makamancin haka ce ya fustar da su to ya dace musamman mawadatanmu da wanda ma ba mawadatan ba in kana da hali yawa wani waje ne ka gina shi wani wani waje ne ka gina shi ba sai makaranta ba ko gidaje ka gina shi za ka hubustar da shi ka bawa Allah shi akwai wanda mutane suna nan dewa wanda inda za su tsuguna su dinga kwana sun rasa ka bawa Allah shi ka ce al'umma su su dinga amfani da shi yawa mu yawanci na an fi ga makaranta ko ko makamancin haka yawa to ko makamancin wannan a dinga yi abin da al'umma za su amfana zai tushe musu wani abu na bukatunsu yawa wanda inda muna yin irin wayannan abun da musulunci ya sanya mana shi kadai in muka rike shi yawancin matsaloli da yawa sai sun gushe ba tare da mun zo ma muna wani hayaniya ba in ka duba yadda shari'ar musulunci take a tsari cikin nizami cikin daidaito da a ce za mu tsaya yadda muke kowa ya ji da kansa ya gyara kansa ya yi abin da ya kamata kowa ya san abin da ya kamata gare shi mi ya ce wallahi da biyoncin bala'an nan da musifan da suke damu sai kaga sun yi sauki kuma ka duba ka gani duk bangarori ko nahiyoyin da ya zo mu sun tsaya suna ba da haƙƙin da ya kamata ga kansu kowa yana ba da haƙƙin da ya kamata ga kansa sai kaga abin ya fi sauki a gare su isa babu tsira da irin shari'a annabi wato ga kuma yadda lokaci ya mana yawa to amma kowa dai dinga kokartawa akan kansa ya dinga yin abin da ya kamata mu kula da shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to mu je وقال النبي صلى الله عليه وسلم wa وقال النبي nabi sallallahu alaihi wasallam shugaba sallallahu alaihi wasallam yace tasaddaqna walau min kunna yace yanki ne daga hadisin nan wato nabila maza Allah yake cewa mata ta saddaka na ku yi sadaka ko da da kayan kwalliyarku ne ku yi sadaka yawwa ma'ana ku yi sadaka ku ba da sadaka ko da da kayan kwalliyarku ne yawwa to kaga nan ma shi imamul buhari ya kawo shi a cikin babul ardi fi zakati kamar yana halatta yin haka duk da cewa a gurin da yawa daga cikin malamai da maluku da shafi'i da imamu ahmad allah ya kara musu yadda dukkanin sun gama kan cewa babu zakka a cikin kayan kwalliya irin abin da mata suke sarwa na dan kunnansu da kayan kwalliyarsu babu zakka a cikin wannan sabanin shi abu hanifa shi ya halatta wannan na'am muje falam yastasni anan bai toge sadaka wadda take ta wajibi ba daga waninta فجعلت المرأة فجعلت المرأة تلقي قرصها وسخابها yace sai mace shikenan kawai sai ta hada tana wurgo dan da kuma abun guyanta kaga yadda sahabbai suka fifita kenan su ane musu umarni babu tsayawa kowa zai yi can mun karanta hadisin abu abu ko wanda yake cewa lokacin ubangiji da ya umarni da yin saraka yace kawai sai muka je muka dinga da ku muna ba da saraka kaga nan ma an yi sallar idi ne shugaba sallallahu alaihi to mata suna can baya to su mata sai saboda nisan su da suka yi kamar ba a jiyar da su kan maza ba manzala sai ya juyo inda suke ya zo wajen su tare da bila manzala yake ce musu ta saddakana ku yi sadaka a take ana cewa yi sadaka kowace ta dinga cire dan kunnen da tana miƙawa wata tana cire abin wuyanta tana miƙawa bila babban bawa kenan ɗan bila dan aljanna kenan tun a duniya manya kai alabama ba albarkatun su ya buɗe mayafinsa suna jefowa suna ta jehuwa sallallahu alaihi wasallama yawa babu jinkiri ana cewa ayi ayi to abin da ya kamata mu ma a yau al'ummar musulmi mu zama kenan duk umarnin Allah da umarnin manzan Allah zartu kawai idan muka yaka to shine gyara shi ne babban gyaran da za mu yi a yau kenan na'am ne da abin wuyanta da abin wuyansu suka dinga jehowa ya ce kaga bai keɓance dinari da azurfa ba daga cikin waɗannan kayayyakin na'am حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه Ya ce da ya karba daga gurin Muhammad bin Abdullahi ya daga shi zuwa ga Sumamatu yake cewa hakika Anas ɗan Malik ya zantar da shi ce sai da kataba sallallahu alaihi wasallama yake cewa yace sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda ya rubuta masa wato rabban nan na sadaka wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci shugaba sallallahu alaihi wasallama da shi ya ce a ciki yake cewa wanda zakarsa ta kai abin zai bayar ita ce bintu mahadin ya zama kuma babu bintu mahadin din a gurinsa amma yana da bintu labunin ya ce to za a karɓa daga gurinsu bintu labunin ɗin wayu ɗihil in ya so shi sa'i sai ya ba shi dirhami 20 ausha taini ko kuma akuya guda biyu idan kuma babu bintu mahadin a gurinsa alawaji ya akan yadda take babu ita a gurinsa amma akwai ibn labunin a gurinsa to sai a karɓi sai a karɓi ibnu labunin din namiji dan mai shayarwa kenan shi kenan ya karɓa da gurinsa kuma babu wani abu tare da shi da za a bashi na'am alhamdulillah hmm. Hmm, akwai hadisi cikin wato mu je shi to oi hakan حدثنا إسماعيل عن أبي عن بن أبي رباح ya ce na shaida na tabbatar cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ƙabalar ta kafin yi ba. saboda ka sai ga cewa ba a jiyar da mata ba saboda suna can nesa da sahun maza fa'ata hunna don haka shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya zo musu a tare da shi akwai bila bila yana mai shimfiɗa tufafinsa manzo Allah ya musu gargadi ya musu wa'azi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su yi saraka ya ce sai ka ga mace ta yi kawai tulki tana jefo wato tana jefo abin da za ta bayar wa ashara ayyuba ila uzunihi don haka shi ayyuba ne sai ya ishara zuwa ga kunnan sai ya nuna kena waila lahal kuma ya nuni zuwa ga wajen makogwaransa ice shi mace kawai ta dinga jefu ya ishara ga kunna tana jefu abin da yake kunnanta da abin da yake wuyanta alhamdulillah